daga ciki lau kafa ala nafsihi min darbi zalimi da mutum zai ci tsoro ga kanshi daga duka azzalimi aw da kuma tsarewa a a zalimi zai zai tsara mutum ya kama shi kulle misali in ya je masallacin juma'a wa aqdi mali da kuma kwace mishi dukiya kazalika al-mu'sir yakhafu an yahbisahu gharim haka nan talaka wanda yake jin tsoron mai bin shi bashi ya kare shi misali alal asih ga zancen da ya fi inganci to shi ma talakan nan tunda bashi da kuɗin biyan bashi to zai iya yin bashi ya ki zuwa masallaci saboda kada a wulakanta shi a nan wajen mai aka duba mutunci akan tsara mutuncin mutum ya halatta mutum ya fashin juma'a ka san cewa masallaci za a shage ta a gaban jama'a a wulakanta ta ga taron jama'a ka duba yawan jama'a da ke zuwa masallaci a gaban su ga an shage ta. me ya faru ai bashi nike bin shi dubu biyar ko dubu uku ya ki biya ko wallahi inda biya ne ba ban ne shi ba jama'a a ta hayaniya a yi kowa ya ya san cewa ga halin da yake cikin to akan wannan tsara mutunci din ya halatta mutum ya bar sallar juma'a hmm? na'am wa min zalika al'am alladhi la qa'ida la daga cikin wannan akwai makahu wanda ba shi da jagora shi ma shi ma sai ya zauna a gida ya sallar azhar amma law kana lahu qa'idun amma da yana da jagora ba Aukana mai min man yahtadi lil aqli jami' ko yana daga cikin wanda zai iya shiryar da kansa zai iya shiryar da kansa zuwa masallacin juma'a ila qa'id ba tare da jagora ba wala yajuzu lahu at-takhalluf anha to baya halatta a gare shi yi fashi daga sallar juma'a din dole sai ya ce wa har musafar inda zawali min yawmin juma'a yana haramta tafiya a lokacin zawali ranar juma'a ya halatta a yi tafiya lokacin وكذلك يحرم عليه الكلام والنافلة والإمام يخطب haka ya halatta a gare shi ya haramta ya haramta a gare yin magana da kuma yin nafila idan liman yana hudu ba sawa'un kana fi khutbatil ula aw thaniya shin daidai ne cikin hudu farko ne ko hudu na biyu inda liman na hudu ba a yin magana ba a nafila inda malik khilafan lishafi an gane ku a mazhabin malikiya ba a yin magana ko hudu idan liman na hudu idan liman na a ba a yi magana ko na zina idan liman yana hudu ba an gane ku amma shi imamu shafi yana ganin cewa ko na liman na hudu ba idan mutum ya zo masallaci a mutum zai gaisuwa masallaci raka a biyu kamar yadda ya zo cikin hadisi ko za a hadu kuma juma wal imam yahdub a kai wa litajawwaz fihima idan ɗayan ku ya zo masallaci liman na hudu ba to ya yi raka a biyu kuma ya taƙaita kada ya tsawaita karatu a ciki ya taƙaita karatu a cikin su misali a ganin wajen halaccin yin nafila ga hadisin nan na mutumin nan da ya zo masallaci ya zauna annabi ya tambaye shi shin ka yi sallah raka a biyu ce la ka yi sallah raka a biyu ga wannan ya nuna mana ana yi to wanda shine mazhaban Imam Shafi'i amma shi Malik a wannan hadisi bai kai gare shi wani saka amma mu shi ba a yin ainihin a wato nafila inda liman na hudu ba an gani? Eh. Um, wai wajen magana shi wani magana da ba an gaba za a yi magana ba daga yana da yi magana na hudu ba ko man takallama yau mal wal imam yaktum wa huwa kamasalin imam yahmilu asfara wallazi hu an ansit laifin da hujuma duk wanda ya magana ranar juma'a liman na hudu ba kamar jaki ne dauke da kayan littafai shi wanda zai ce masa yi shiru ba shi da juma'a kada saboda haka abu ne wanda yake hadisi ya zo akan wannan sai dai magana na maslaha magana na maslaha misali kamar warga wani ya zo sai musulunta liman na hudu ba sai wani ya zo zai musulunta za ka iya cewa akar maka ga wani zai musulunta shi kenan sai ya zo a ba shi musulunci ya zauna an gani bayan halatta a yi jinkiri a kan ne neman taimakon masallaci bai halatta ba wani kudin bai a kaɗawar musallin ya sa daga cikin fili a lakalla ana ana wa ana karɓar taimako lokacin ana surutu to surutu bai halatta ba ana gudu ba Na. shi ne aiki duk masallacin ne a lokacin da sahu ya kai wannan ya zama masallaci ya shafi duka baya halitta yin magana in ba maslaha bai girma ba misali an gane kamar wannan ba Allah da ya zo ya rasulullahi dukiyoyi sun halaka iyarai sun ji yunwa ya rasulullahi ka roƙa mana Allah ya saukar da ruwa kaga wannan bala'i ne bala'i sai amfani da wannan dama ya daga murya annabi kuma ya saurare shi yi addu'a irin wannan akwai maslaha mai rinjaye amma haka nan kawai haramun ne magana ana hudu ba na'am wa yi ar-rajulu wa layu salli mutum zai zauna ba zai yi talla ba illa an kuna talabbasa da nafilati sai dai in dama sai ya cakuda da lafiya dama kabala da kolin imam kafin shigar liman a lokacin zai ci gaba bayyutin zali kawai sai ya ƙarasa wannan lafiya din wa yahrumu al-bay' wa shara' inda al'adani sani yana haramta fiye da siyarwa a wajen kiran sallah na biyu wa yusauku in waqa ana bata wannan cinikin ya auku wa yukrahu tarkul amali yawmin juma'a an karhanta an karhanta barin aiki ranar juma'a makaruhi ne wa tanaffulil imami qabla al-khutbah da kuma nafila na liman kafin kudu ba duk makaruhi ne gaba ɗaya baya halatta wa kazalika yukrahu lil jalis ay yatanaffala inda al-azan al-awwal hakanan ana karhantawa ga wanda yake zaune yi nafila a wajen kiran sallar farko makaruhi ne wa yuqra'u hudur shabbati lil juma'a to ba an karhanta ainihin halartar budurwa mace budurwa ranar juma'a wato wato halartar juma'a ita budurwa makaruhi ne wa kadhalika safar ba ne fajr to bai sa bai za ka kace makaruhi a tare da mutane saboda al'adar budurwa za ta je waje kan yi kwalliya don janyo hankali an gane sannan kuma a mazhabin malikiya kun ga su a wajen fuska ba al'aura ba ne hmm. ko to galiba za su rinka zuwa masallacin haka nan gashi an sha kwalliya an sha garzal an sha menene to sai irin wannan kwalliyar za a zo masallaci sai a rinka jin hankulan maza to wannan shine dalilin da ya sanya an gane abin amma da a ce su matan za su yi shiga na musulunci ko ba za su yi wannan kwalliyar da zai janyo hankula ba kawai za su yi kwalliya ne daidai da yadda shari'a ya tsara ba matsala za su yi matsala shi a nan an yi amfani da ka'ida ce ta a saddu zari'a ka'ida ce mai girma an gani a maza ma malikiya kasancewa yan mata ga irin ɗabi'arsu sai malikiya malikiya suka yi amfani da wannan dama wani kawai makaruni ne da su an gani yawwa wa kazalika safar bayan fajr haka nan tafiya bayan alfijir shi ma makaruni ne saboda mai tafiyar zai ya yi tafiya bayan alfijin, to magana sallar juma'a ba zai samu ba kenan an gane wannan da saboda haka in mutum zai tafiya zai tafiya kafin alfijin ranar juma'a wallahu a'lam eh, na'am halittu da yi da tashwishi? Yaro wanda ba zai ba bai dace a zo da shi zo tashwishi. yara wanda ta ɗan yi yawa wanda za ka ɗauki wanda tun a gida za ka gaya mai cewa kada ya surutu in ya surutu ba ruwan da shi to irin wannan sun kamata su ringa zuwa masallaci tashwishin misali ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi yaro ya tsare ni bayan misali a sallah no ni ma ne wani bakin mu a misali a bai masallaci da ka san shi sallah ba a san surutu ka san hudu ba ana son Allah tsare a saurara shi yana da hukunci daban wanda ya shafi wanda ya bambanta da sauran na ka halatto da akwai yaran da ba sa jin bari ko kaza kuma dan ka gaya mai a gida ka kai kaza duk bai ji da irin wayannan wanda ba su da wayo kwata kwata ake magana amma wanda yake dan wayo za zaka ce mai kare surutu to wannan zaka zo da shi masallaci shi ma ya halarci albarka masallaci ne yanzu an manta ne gaskiya an manta ne kuma kasancewan ba a cika yin bayani ba mutane da yawa ba sa halartar masallaci don sauraron karatu yawa ba sa halartar masallaci sauraron karatu sai za ga yanzu ana hudu ba ana surutu ana hudu ba ana surutu sai ga hatta ɗaliban ilimin da kake gani kamar sun dan waye hasu liman na hudu ba suna fira kaga wannan yana buƙatar a ce a yi ta fadakar da mutane don gaskiya mutane sun manta yanzu mutane sun manta cewa idan liman na hudu ba ba a magana shima da ana eh abu ne wanda gaskiya an manta gaskiya a shi na bokiti na kan shi ya ɗauka kamar daidai ne shi shi kawai a wasu wurare suke aka ake siyar da abubuwa hudu ba ya san siyarwar ya saba maka'ida misali amma ana yi wani bai sani ba ne wasu limamin ba su san hukuncin ba hukuncin dai surutu dai sun san ba a surutu ana hudu ba amma maganar na wannan na cewa idan suna hudu ba kada a ringa yawo da ainihin neman taimako din nan da akwatin neman taimako ana a taimaka duk kaza kaza duk ba a yi sun za a nemi taimako sai a nema kafin neman ya zo ko kuma bayan an idar da sallah lalura me ya aka yi zama lalura to bai a lura bai zama an ana cin sallah a ba a yi ta nema ba ai eh, to kaga ya fi sauki ko da zai ci a ba da canji ya fi sauki shi wannan inda inda misalin inda an ajiye ne kaga misali wannan kaga mutum ya rage mutum ya san lokacin zai ba da taimakon sai bari na yi sallama ya diga isa amma su masu ba a ce ba masa na'am na'am hmm. ai ba ce yawo kawai ajiwa aka yi tafafi shi sai an gama za su ba kwasa wai yana da yawon biyara ba ba a dai ba da ba a yi wato wani abun ba a yi wani ce ya fi sauki ne ina magana wai ya fi sauki an dama dama misali a ce wai da a da a ana yawo da akwati aje wannan ya fi sauki akan wancan duk ba wai na ce ya halatta na'am eh yaya sai da wani abu ya baka sha'awa akwai abin da ya baka sha'awa a tasbir inda ta aju amma in ya yawaita yana zama matsala ne bai halatta ba misali na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim fasulun eh. yustahabu taqdim al-fitr wa ta'khir as-suhur an so gabatar da ainihin wato an so a gabatar a gaggauta ainihin buɗe baki kuma a yi jinkirin sahur wa qabl kulli lisan al-hazyan da kuma kame harshe daga surutan banza idan ana azumi duk an so wal fuhush shin wannan mustahabi ne ko wajibi ne kame harshe daga surutan banzan ana azumi wajibi ne wannan hadisin da ke cewa mallam ya da kaular zuwa wal amal bi wal jahal falaysa lillahi haja fi an yada amuhu wa sharabu eh? wanda bai bar faɗin zurba da kuma aiki da shi ba shi da wata bukata da Allah daga yabanci da sha abin da ya kai zuwa ga wannan za a ce haji hmm? surutan banza fa mutum ya bar su ya kamata ya zama wajibi ko a ce wajibi ne mutum ya bar duwar surutu na banza sai da wasu daga cikin salaf sun ma nuna idan mutum yana surutun banza yana giba ko yana annabimanci ko yana karya cikin azumi azumin shi ya karye mun karanta cikin karatun da bukhari ko aka samu wasu daga cikin magabata da suke da wannan fahimta cewa ba azumin gaba ɗaya ma kaga abinda ma wani zai aka yi akwai azumin ko babu ai ya wuce mustahabi an gane saka an so ana wajen an so gabatar da ainihin buɗe baki da kuma jinkirin sahur da kame harshe daga surutan banza walfus da alfasha min al na magana wa tarku waki da rasad da barin yin aswaki da danye dan kare ya kar ya shige wa tarku al mubalaghati fil madmadati wal istinshaq da barin kaiwa makura wajen kuskuren baki da shakar ruwa kada mutum ya ya ya yi mubalaga wajen kuskuren baki da shaka ruwa kada ya zo ya wuce wa saumi ara yaumi arafa da kuma azumi ranar arafa sai an so da tsayar hajj ga wanda baya aikin hajj wa saumi yaumi arafa ne ga hajj eh, wa yau habiri wa yau tasu'a wa ashura sannan an so azumin tasu'a da ashura wa salataka ayyamin min kulli shahr sannan an so azumin kwana uku kowane wata kowane wata muke azumin kwana uku musahabi ne wala taqtasu bil ayyamil biyu amma kada ya banta da kwanakin farin wata kada misalin an ce a yi azumin kwana uku to kada ya banta da kwanakin farin wata sha uku sha hudu sha biyar a gani mutum na iya yi in ya yi in yayi misali sha uku a ko misali ya sha biyu sai ya tsallake sai ya yi sha hudu sai ya yi sha shida kada ya sha uku sha hudu sha biyar inda malik an gane an tambi malik me yasa baya san azumi sha uku sha hudu sha biyar yake don tsoron kudin zai bayani ko kada ya keɓanta da kwanakin farin wata bai bayani ba nan ai hmm. yauwa wato kada ya keɓanta da kwanakin farin wata don tsoron kada a ce ana bautan farin wata ne kada mutane su ɗauka ana yin azumin ne don farin wata. an gani kada jahilai su canfa su ɗauka farin watan ake bautawa wannan shine abin da malik ya faɗa to idan ya zama to wannan shine dalilin imamu na malik a tunda hadisi ya inganta akan haka annabi ya kwadaitar imamu nawawi ya buɗe babu a cikin riyadu salihin mustahabbancin yin azumi sha uku sha hudu sha biyar kuma ya kawo hadisai akan wannan matsala din kuma hadisai ingantattu sosai an fahimta to shi malik ga dalilin shi nan wato ya yi amfani da saddu zari'a ne wanda ƙa'ida ce mai girma a mazhabin malikiya misali don tsoron kada jahilai su ɗauka ana bautan farin wata ne ko su camfa wannan farin watan cewa yana da wani kaza kaza kaza da sauran to idan ya zama to kai baka da baka da irin wannan camfin ba ai da mutum da ya faɗi dalili kai baka da camfin manzo Allah ya faɗaitar kuma kai ba za ka yi wannan azumi kana tunanin kana bautan farin wata ba kuma wanda bana ma tunanin mutane za su yi haka a wannan zamanin ila a zamanin shi shi malikin rahimahullah ila a zamanin shi ana yin haka shi ya sanya sai ya hana nan a matan da hadisi ya inganta kuma sannan mutane sun sun san ba wai farin watan ake bautawa ba kawai su ci gaba da azumin su hmm. Hmm? wannan shi ne, Allahu a'lam wala yukrahu sawm yawmil juma'ati munfarida wato ba a karhanta yin azumi ba a karhanta yin azumi ranar juma'a shi kadai ba ranar juma'a shi kadai ba makaruhi bane yin azumi a gani ya abu eh? ba a ce ba a gani ba a karhanta yin azumi ranar juma'a shi kadai ba misali ce la qablahu la qablahu sawmun wa a da sawmun kaga shi ce ba ba karanta ba amma an samu hadisa imamu nawawi ya kuɗa babu ya cikin tsari salihin ba babi na ainihin karhancin yin azumin ramadan ne Mun fari da azumi karhancin yin azumi ranar juma'a shi kadai ga kuma azumin ga hadisi na na wata ɗaya daga cikin matan annabi wace ce safiya ce ko a ina tsakanin safiya da hafsa ta yi azumi ranar juma'a Hadisu na cikin bukari ta yi azumi ranar juma'a sai annabi ya tambaye ta kin yi alhamis ta ce la za ki yi asabar ta ce la ta to fala'izar karya azumin sai annabi ya sa a karya azumin misali an gani to ga shi imamu nawawi ya buɗe wannan babi sannan imamu bukari ma ya buɗe babi ba a yin azumi ranar juma'a shi kaɗai kawai dole sai illa sai an yawman qablahu wa yawman ba'dahu an gane ku na'am wa yi yukrahu zawqul milhi wa majjuhu an karhanta ɗanɗanon gishiri da tofar da shi an karhanta ɗanɗanon gishiri a tofar da shi ɗanɗanon a tofar shi aka karhanta amma ɗanɗanawa a haɗe ba kai tsaye ya karya azumi idan mutum ya ɗanɗana ya haɗe ya karya amma ɗanɗanawa a tofar makaru a ganin saddu zari'a shi ma wannan don tsoron kada mutum ya zarce muqaddamatul jima gabatarwa na jima'i abubuwan da ake fara yi kafin a sadu kalqubla kaman ainihin sumbantar mace wal mubashir da runguma wa tafakkur da tantantini wan nazal mustadam da ainihin kallo mai dawama kallo mai dawama mutum ya kurawa mace wato sakandamin kallo ya kura maka ido a gane har taɓa ce to irin wannan an kar amin an ce an hanta na an sashi daga cikin makaru yaya a cikin azumi zan makaru idan matan shi ne to idan shi mai karfin sha'awa ne ba in kallon zai zama matsala alwasa'il laha ahkamul maqasid hmm na'am wal ina in ulimat salama da wasa da mace in an san kubuta daga saduwa din wasa da mace in an san kubuta daga saduwa in ya san zai tsaya kan saduwan kawai ne ba zai wuce saduwan ba a ah, ba zai wuce kai ya san zai tsaya kan wasan kai ba zai wuce wasan ba ke wa illa fa wa alaihi zalik in ku ba haka ba to haramun ne in ya san zai iya zarcewa haramun ne wannan wasa din insha Allah na'am ana yawan yin aure gab da azumi saboda saboda matar ta a tarin da rufi jirki da sauran abubuwa da wadda shi ne dalili ana samu da yawa ne babban jin babban jin ana samu da yawa ko da ana samu da yawa da mun ji yawan tambayoyi yana yawan shiga cikin abu ana samu kaɗan Na nadir gaskiya ana yin auren tun da mutum ya riga ya aure ba zai haƙuri haddara ba kuma galiban galiban mutane ai suna fita aiki wani bai dawo ba sai sai gaba da magariba da waye na ganin kaɗan ne ke samu ba a samu da yawa gaskiya mutane gudan nan ba wani gaskiya ya yi wajen wata ɗaya mutum hankali mai kwanta ba ina ganin yin azumin inda ya da ana samu matsala da yawa to sai a ce ana samu da yawa amma matsala kaɗan ne wannan yan kaɗan da suke da matsala din ai inda ka ga matsala na faruwa mutane ba sa shuru za su tambaya wannan ya hukuncin azumi saboda ana kaza ana kaza za ka san cewa abin na yawaita a gane in ya yawaita da yawa in ya matsala haka gani shikenan a sai a sai a ringa dagawa an daɗe ana yin wannan auren da ana yi da hannun a kan matsala ma kadan ne yau gaskiya da ganin ba yawa nan za mu hamada da za mu da ce da tsira ake ba da ake amma wasu suna zuwa da ranar su afko ne yayi wani sai zai afko da rana da amma kaga ba ba su da yawa masu karfin hali ke nan ana yin saboda baki na yawan zuwa na ai dama liman ai baya hudu ba baya nasu da yanzu kawai yanzu kawai mun ga mun ga hudu ba ne kawai ranar juma'a liman na zuwa mun ga hudu ba shi liman baya zuwa ya zo ya sana fila a hudu ba kawai zai mana shi ne na filar shi wannan na azuma na azuman juma'a din da yake ba a karanta ba eh zan fashi matsayin haramun ne kuma kare shi ne shi azumin ranar annabi ya hana haramun ne mana haramun eh. to to ramu ce ko ya ce ba a karanta ba amma yana nufin haramun ne kamar ba wani tawili za ka yi kawai yana gari a nan noma ya halatta wannan shi ne fahimtar su ya halatta فصل للزكاة بسم الله الرحمن الرحيم فصل للزكاة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل فصل وللزكاة أيضا سنن هل يحسن الذبح بها ويدخل واتو فصل واتو وللزكاة أيضا سنن واتو ينكا شي ما yana da sunnoni na'am yanka yana da sunnoni na'am qad yahsunu ينكا yanka ينادى da kuma ana kyautata yanka da shi min zalika an tuwajja az-zabiha lil qiblati fil qawlati sahiha wato daga cikin sunna din daga cikin wannan a fuskantar da ainihin wato abin yanka lil qibla zuwa ga al-qibla fil qawlati sahiha a cikin magana wanda yake ingantacce tasawquha wa qawluha jarrifiki li ajali la tarbahu fi fi bayti wato ka korata kuma ya kasance kora wannan cikin tausasawa a hankali a hankali a kora ta zuwa wurin da za a yanka a hankali ya ajile la tazbahu hasbi saboda kada ka yanka dabba cikin kunci kada a yanka ta cikin kunci a yanka ta cikin sauki wa salquha ba'da wafati ruhiha sifata ay yakuna minhu mautuha da kuma ainihin sabule ta wato a sabule fatan a sabule fatan bayan mutuwan ranta sai an tabbatar ta mutu sannan a sabule fatan eh eh za a fidi a tabbatar da ta mutu tukuna sannan a ringa sifata ya yakuna minhu mautuha dan kada ya zama to dan tsoron kada ya zama mutuwan saboda wannan ne kada a ya mutu ne saboda cire fatan a gani a ya sai da aka tabbatar ya mutu sa'an aka fara ainihin fedewa wa tarhu harifan alal yasari da zarafin kauli ba ta ya ƙari da ainihin ɗarmuha da jefar da ita rifkan a hankali alal tsari gefen hagu a kwantar da ita a hankali gefen hagu da zarfi saboda yanka fa'astajir kauli ya ƙari ka lura da magana na ya kai mai karatu kwantar da ita haka ya ba hagu don za a yanka hmm? a hankali na? jan ta kira agun ne haka ne agun na? na? na Na na? na? na? haka yawa haka yi daidai su dama ruwa magana na ma ruwa ruwa fasilin wani zakati aidon sunan wato fasali yanka yana da ainihin ba ya yawon na'am sai ibn ashir na'am ya turuna na'am hajjin kuskure ne su suna neman kudinsu ne وأذر عليه نعم والبس ردا وأذر عليه من عشر والبس جيب وركعتين sannan ka sanya na ana magana aikin haji ne ka sanya mayafi ko ka sanya mayafi da jautu na alai ka sanya slippers wa tashib al hadiya sannan ka abota da dabban hadaya tare da kai wa raka'atayn dan zaka yi mai mutum ya ɗauki dabban ya tare da shi in zai yi kirari ne ko zai ifradi da kuma ya yi raka abi da ake na tsawa su بالكافرون ثم هما فإن ركبت أو مشيت أحرما بالكافرون أي دي eh wa da kaga shi wanda ya fara karatu sabon ɗalibin karatu zai ce zai gyara a kai ya ce bilkafiri na a gani amma wannan bilkafiru na an yi hikaya ne an yi quotation da yadda yake a rubuce sunan bilkafiru haka aka yi quotation ne wannan an bai an bai ne a gani ko eh, wato bilkafiru na na ba kuma da suratul kafirun sun mal ikhlas sannan suratul ikhlas kuma su biyu nan da a so ki karantawa rakibta mashaita idan ka hau abun hawa ko kayi tafiya a kasa a harima to kai harama bi niyyatin tasabu qawlan aw amali kamar shin aw talbiyatin min mattasal za ka yi harama da niyya niyya wanda yake abotan magana niyya wanda yake haɗe da magana ko aiki kamar shi daga cikin niyya din akwai tafiya aw talbiyatin ko labbaika labbaika matasal min matasal daga abin da yake ya sadu har zuwa ya sadu har sai mutum ya kai makka ya kai ya hanko ka'aba wajaddidan ha kullama tajaddada karin wa in sallaita summa indana ka jaddada ainihin labbaika labbaika kai kuma mai kata kullama tajaddada halin duk sanda hali ya maimaitu ya sabunta kamar da kana gangare sai ka hau tudu labbaika labbaika daga tudu ka gangara labbaika duk sanda hali ya sabunta kana cikin wani hali sai ka sai ka canza wani hali oh. A gani? to sai mutum ya yi labbaika labbaika Wani sallaita sannan idan idan kana sallah shi ma kazalika thumma indanat makkatu fakti processing disease wan sannan idan maka ya kusanto ka ka hango maka ya kusanto ka ka yi wanka a wurin da ake kira ziduwa bila dale wankan ba cudawa fara ruwa ne kawai wani kuda asaliya wani kuda udukul min kuda ka shiga maka ta wani waje ana kira shi kuda asaliya hmm. in ka je maka sai ka tambaya ina ne kuda asaliya sai a nuna wa sai ka shiga maka? amma ba zai yi ba da ba kai da direba ba direba ko ta kanka ba zai ba sai ne direban ya fita wajen a shi kenan ba wankan harami ba wanda wankan shiga maka wa kusur da da kone maka inda wanda da kawai ya fada shi ne karatun shi zuwa gaske wa gusulun da kone maka shi waɗarwa kawai za ka yi jikinka na'am

Ba babu zai ya ce cikin sallah ko ko cikin sallah ce ko in sallah ce ko a kai da ya cikin sallah ya ce to "Idan ta iya in lokacin ta iya ba ya ya nuna kan mutum ya da sallah dawa ita da sallah dan mutum ya azkar ko cikin azkar nan mutum zai yi babu izalatin najasa wa ma yufa anhu minha babun kusa da najasa da abinda ake afuwa gare shi daga cikin najasa ne akwai najasar da ake afuwa hal sunnatun izalatin najasati aw wajen ma zikra al qudrati shin hal izalatun najasa sunna ne ko aw wajibun ko wajibi gutar da najasa sunna ne ko wajibi ma a ha tare da tunawa da ita wal da kuma iko nan an ce tunawa kira idan mutum ya manta an yafe mai kenan mutum ya manta da najasa yi sallah an yafe mai ko kuma mutum ba shi da ikon gusar da jasa ɗin ba shi da ikon gusarwa a gani bai da lafiya wanda rashin lafiya ya kai matakin da ba zai iya gusar da jasa a cikin shi ba shi ba an yafe mai wala wajiba ma al'ajar wala muharram ba darura ba ma sunna ne gusarwa ko kuma wajibi ne a wula ne mangaru guda biyu na malamai إساءة وقت عن المصلي الثوب أو ما أو ما مس من إيه kaga idan an ce sunna ne a adadin lokacin kenan in ko wajibi ne mutum ya mutum ya yi sallah da jayyaka kawai a ada abadan shine dalilin sabanin fi sa'atul waqti anil musalli ga ainihin yalwan lokaci da da da shi? mun dogara baya kawai kaya mutum ya daɗe ne bai zo majalisi ba ya jira da murmurewa ne karkara fi sa'atul waqti anil musalli wato a cikin yalwar lokaci da mai sallah da tufafi aw ma masarin mahalli ko kuma abin da ya shafa ga ainihin na mahalli abin da ya shafa na mahalli idan ya shafi tufafin mutum ko ya shafi mahalli duk wannan gaba ɗaya in an ɗauka sunna ne a ada filwagaci in kuma wajibi ne a ada abadan Su kotuwa halin musalli mubtil ka zikiri a halin salati Su kotuwa halin musalli mubtilun fadu wanda jasa ga mai sallah ya ɓata sallah ɗin. mutum yana sallah sai da jasa ya faɗo mai ya ɓata sallah kamar irin wato aka mai kashi ɗin nan kashi ya faɗo mai din nan sallah ya ɓaci. ka zikiri ha halin salati wato kamar tunawa da najasa halin sallah mutum na cikin halin sallah sai tuna da najasa ja'alu haka malamin ka sanya siriha aw launiha in asura afu wa ma fi abi hal afu yura wato akwai afuwa a gani siriha aw launiha afu in asura game da warinta ko launinta akwai afuwa idan ya yi wuyan kusarwa idan ya gagara a kusa da shi an gane an wanke an wanke an wanke amma in mutum ya sun sana zai ji wayi ko launin ta an wanke an wanke launin na nan har yanzu bai bushe ba to an yi afuwa kan shi al-mushaqqa tajlibu taysir wa ma fi sa'amiha hala afu yura wa ma yura al-afu fi dalima amma ba a ganin afuwa game da dandananta in dandanan na nan har yanzu to ba a ganin afuwa yaya za a gane dandanan na nan

ko kuma ainihin warin na nan hari ana jin warin to ɗanɗanon shi yake magana ya za ya gana akwai ɗanɗanon mutum zai ɗanɗana ne ko kuma wanke wanda mutum ke yi eh mutum na wankewa in mutum na wankewa kusa da sai ga har yanzu ne kuri da ke wannan yana cikin launi ne yana wankewa abin na zuba yana ganin har yanzu ne abin na yana wankewa yana ganin kalan kala na shiga cikin ruwan to amma dai ɗanɗano sai ya ɗanɗana da baki ake garewa dai ko to ba a yi afuwa ba ga dan in mutum ya ɗanɗana sai ya ji ɗanɗana a bakin sa ba ba magana afuwa eh to har yanzu dai akwai akwai najisa tare da shi ko inda mutum ya wanke da kyau kaga shi ce na وكل ما شك فعنه يكفى لعذره والدين يسر النصفى to duk dai abin da yake da wahala fa yubanu an yi rangwame gare shi da usuri saboda wahalar shi waddinu yusrun dama addini mai sauki ne mai laushi ba wahala basulun basulun babu izalatin babu da najasa wa ma wa da abin da ake abuwa gare shi daga cikin najasa din hal sunnatun aw wajibun izalatin najasa shi sunna ne kusa da najasa ko wajibi ma zikriha tare da tunawa da ita wal kudra da kuma iko fi sa'atil waqti wato a cikin yarwan lokaci an musalli ga mai sallah wa sauri da kuma tufafi ko ma masarin ma. ko kuma abin da ya shafa na mahalli suqutu ala al-musalli mubtilu wato fadi wanda da zakatun sallah ya fata sallah ka zikriha halat salati Kamar tunawa da ita halin sallah ya ali haka ba malamai suka sanya firiha aw launiha in usira afu. wato akwai afwa game da kamshinta wato warin da kuma launin ta in usira in yayi wuya in ya wahala in ya ya wahala an yi an wanki bai fita ba an yi rangwame an yi abuwa kan shi

ya ciki ba na'am ba shi ba rungwami ba don mu hmm? shi ga ƙarshe gundarin kashi ne hmm? a cikin kuma kuma mai tsarki wani kuma ana da don tsuntsu ya sa baki a goma ya yi kashi a kan ka a karin shi da tsarki sai dai na tabbatar da nasari don tunanin wani abu gulma da wani duniya kawai sarki والطير مهمول على النهار إلا التي في فرها القذارة كنت أنا دوكا أخذت أخذت أنا سيدي ولا أنا wato تكاشي وأنو كذلك وأنو لذلك شركي يا بكيش لا da بلذلك نعم نعم ايوه مو بقى عبد نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم wa man عبدا وله مال lahu malu wanda ya siyar da bawa alhali bawan nan yana da kuɗi yana da dukiya famaluhu lil ba'i wato dukiyar na mai siyarwa ne wato asalin wanda yake da bawan ko shi mai gidan bawan wanda yake zai siyar da bawan dukiyar nashi ne illa ayyashtari yashtari da wal muqtaw sai dai idan mai siye ya sharranta za ka siyan mun bawa har da dukiyarsa to anan sai dukiya ya zama to na mai siye din hmm. wala ba a ta bishira'i ma fi la'adi babu laifi bishira'i ma fil ijli ma fil ijli babu laifi da siyan abin da ke cikin dila wato akan sifa barnami da ana nufin sifa A gane wani ko asalin kalma ne na faɗin faransanci hmm. barnami sai ainihin ya lalace wato babu laifin siyan dila akan ainihin akan ainihin sifa a gani dila dila na kaya da za ka iya siyan dila amma in an san sifansa wanda idan ka kwanci za ka ganshi exactly haka ne kun gano wannan amma dila da ba san sifan shi ba ya zama tumi kenan ya zama garar kenan ya zama garar ya zama bai bai ulmajhul amma ga dila nan daure akan kuma sifa an san sifan shi kana kwanciwa da zai ya dace da sifan da kuma iya adadin da aka faɗa da komai duka abin da shi kenan da sifatin ma'aluma da sifa wanda yake sananne na'am wala yajuje wala yajuzu shira'u sawdi baya halatta siyan tufafi la yunsharu wanda ba a bude shi an gani ba wala yusuf ko ba a siffanta shi ba kamar dai yana ƙarin bayani akan wancan ne ba ya halatta sai tufafin da ba gune shi an ba ko ba sun farka shi ba aw fi lailin muslimi ko a sai tufafi cikin dare mai duhu ba ya halatta la ya ta'ammala ni wanda dukkan su ba su iya lura da abin da ke cikin tufafin ba wala ya arifa ni ma fi ko ba su abin da ke cikin sa ba wa kazalika dabba haka nan dabba fi lailin muslimi a cikin dare mai duhu shi ma dabba cikin dare mai duhu ba baya halatta cinikin sa sai gari ya waye Ko kuma akwai haske ta tulu wala ya sumu ahadun ala sawmi akhi kada daya kada wani daya yayin jirgi aka jirgi dan uwansa wa zalika idza rakana wa taqaraba wannan idan sun kaddata ga juna sun kusanci siyarwa saura kada su sallama juna sun kusanci juna sun kusanci sallama wa juna a gani idza rakana kenan sun karkata ga juna kuma sun kusanci a nan wajen kada wani ya shiga da sauran kaɗan a sallama to kai kuma sai ka zo ka ɓata shirkin ya zo yana cewa to nawa ne ya ce dubu hamsin ne gaskiya ce siyan mu dubu arba'in da biyar ya ce ƙara dai kaɗan ƙara kaɗan ya ce gaskiya ba zai iya ƙara kan nan ba ke ɗan ƙara ko kaɗan ne don ba samu riba ba ƙara ko kaɗan ne don ba ce gaskiya kaɗan gaba to saura kaɗan ƙila ya ƙara ɗan wani kuɗi kaɗan za a sallama kawai sai ka zo ka ce kawai dubu arba'in da tara in ba zai ja ba ni zan ba zuwa aljanna shi ke nan zai ce kawai kawo kuɗi kawai zai ce to kai ta ba magana ba na ce ka ƙara ka ƙara Ta gane wajen ta shiga cikin cikin wani ba zai ji ba da laifi ne wannan na'am ce a wali tazawu wato ban da farkon tayi farkon tayi idan mutum ya shiga babu laifi farkon da mutum ya fara tsayawa nawa ake sayarwa ya ce duwa hamsin ba rage ya ce duwa hamsin ne sai wani ce nawa ne aka cikin dubu hamsin zai shiga farkon yi ba matsala in ka shiga sai zama ko biyu ne kuke abin nan kaga shi shi shi dan kasuwa kakan shi ta yi haka inda ko biyu ne haka zai sa kuɗi zai gara ba in wannan zai siya wannan zai zo ya siya والبيع kalani. بالكلام ciniki yana kulluwa da magana wa illam yaftarik almutabayi'an ko da masu ciniki guda biyu ba su rabu ba ko da suna waje ɗaya a gani da zarar ka ce ya ce ya siya kasiya ya ce ya siyar shi ke nan shirki ya ko da ba a rabo ko da ana waje ɗaya daga baya bayan ka lokaci ka fasa saboda kula waje ɗaya cinikin yana nan shi zai ce to shi bai fasa ba shi da karga kace kasiya dole ka biya kawai ko da mutum bai da kuɗi ba ya tinkiya a za ka yi layya da ka tunkiya za ka yi a wajen mutum gashi nan gaka sai daga bayan sai kai tunanin kai ba ka san tunkiya ko za ka siya sai ka ce kawai ka fasa cinikin sai ce to ai kada ka siya dole ka ba da kuɗi na ka ce ka siya na ce na siyar ma bin kuɗi na kawai magana ka fasa bai taso ma ku gani a maza malikiya ba a fasawa kawai dole ne ka bada kuɗin kuma a fahimci ka siya na siyar shi ne ciniki ba wai bada kuɗin ba da wani zai ba bada kuɗin ne ka siya na siyar shi ne ba cinikin a kan wannan zai kuje kuɗi ya riga ya ce ya siya ni kuma na ce mai na siyar ya bada kuɗi na ya bada kuɗi na kai na shi ara ya zika min kuɗi na ne na? a ai ciniki ya kullu neman kai da su da misali halin da ake ciki ba za ka san wannan ba sai kala kasuwanci yanzu wallahi mutum sun san wani bai samu kuɗi ba don wallahi ko wani wanda ya ce min gab da za a yi ruwa shekaran jiya a lokacin da ya samu ya sayar da abu ɗaya. gab kasar ruwa ya kai har ana yi to gab da za a yi ruwa ya samu ya sayar da abu daya ya kwalin sosai irin wannan wanda tun da safe ya ya bai samu ciniki ba har abin nan yanzu kuma gashi kama kasiya ya ga samu kirkiri maka lokacin ka fasa ai ka tono bala'i kawai sai kai ƙara can ainihin wajen waye da kasuwa ai eh, zan kika kasuwa kawai a ce dole sai ka biya kawai kuma ba su san wannan karatu. ko gaskiya ba sani ba sun san kan ba ba ta karatu ba yan boko ne galibi gaskiya in dai ciyawomi ne na kasuwa mafi yawa ba masu karatu ba ne to laifin ku ne mai ku albani ku rika sa aika ɗayan masu iri a cire wayan namana harkan boko ne ba harkan na harkan boko ne ya nuna yan boko su ka fi yawa a kasuwa fiye da masu ajiyar dan shugabanci kana gane shugabanci ne daga wanda ke mulki idan wanda yake kaga wanda yake mulki ba musulmi bane yake da wace ta mulki yake da mulki to yan arna sun karfi kenan idan wanda ba su da addini suke ta mulki to su ka fi yawa kenan suka fi karfi haka mulki yake in ku masu addini kuka fi yawa to ba za ku yarda wani ya hawo wanda ba da addini ba na sai su ba masu addini masu masu addini su ba su kaga shi ba shi ba addini ba su addini ne dai mafi yawan marasa ne. tunda haka za a iya ba su kuɗi ya su ya ba na irin wannan in ya kama in ya kaga cewa waje ne da lalacewa wanda in an bashi za a iya cutar da musulunci sosai mutum na iya neman mulki irin yadda annabi yusuf alaihi salam ya yi annabi yusuf ba ya nemi mulki ba ya nemi mulki cikin kafirai saboda maslaha kuma ya yi amfani da wannan mulki ya taimaka ma al'umma sosai eh. abin ya hada da an fara shan yi ka zama tsarin za fara a yi da zara da shekara kana son gidan sai a shi ne na da suke na ayyuki da eh. na an an hmm. da an yi ne a dunkule a ana ana faɗa a duk tare suka zuwa duka eh tare za a faɗi lokacin da za a zuwa yi ne saboda ba matsala za a faɗi lokacin da za a yi wannan option din sai su taru taron ka kaya wannan an an fara a gaban wannan aka yi shi ma wannan sai ya fada nashi wannan ya fada nashi duk lokacin da ya ba wani matsala bane na shi an yi sa wani ne wani ne ya fada duka har da kai da duka bara duk da an hana ya kaga ya shafe shi ya shafe da ya shafe shi Allah ya kamata ne sai ce mai da ah, wane ah, ana wane ya fara tayaba maka ba ni ka kuna amma yin zakar ka bari sai mun gama sannan in za ka da kace ba barakallahu wa bihamdihi